mu assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu saduwa da ku a cikin shirin tambaya da amsa na gidan radio france international rfi shirin da a yau ni Suleima Jarejeto zan jagoranta. Shin wai menene karin magana? Ina kuma ya samo asali a al'adar Bahaushe? Shin ko yana da tasiri ga harshen Hausa? Kaɗan kenan daga cikin irin tambayoyin da shirin zai ƙoƙarin amsa muku ta hanyar fira da masana fannonin da tambayoyinku suka shafa. To amma kafin nan ga wani mabuɗin kunne. aiki ba wariya su aye kano da kasa da fatan masu sauraren mu an ji daɗin wannan faifai a cikin 'yan kwanakin nan ɗaya daga cikin labaran da suka fi ɗaukar hankalin kafofin watsa labarai da jama'a shine labarin kashirgirlan nan da aka wa ƙwararren ɗan jaridan nan dan asalin ƙasar saudi arabia wanda jama'a da dama suka buƙaci jin tarihin sa kai har ma da dalilan da suka kai shi ofishin jikadancin ƙasar saudiya da ke istanbul babban birnin Turkiyya har mutuwa ta rutsa da shi a can ɗaya daga cikin masu son jin tarihin Jamal kashogi shine Baba Gana Alhaji Dabuwa, tarayyar Najeriya, wanda tabbas mun samu wasikar ka. Kuma mun ka mika wannan tambayar taka ga 'yar masanin kashogi bukiyar aikin aikinmu a nan Radio France International Hausa RFI, Hajiya Azima Bashir Amin, wadda mun ka fara ɗorawa wannan tambaya. Malama Azima, wane ne Jamal kashogi eh, To, Sula Maji shi dai wannan fitaccen ɗan jarida. Cikakken sunan shi shine Jamal Ahmad kashogi amma saboda yanayi na harshe ya koma kashogi ta yadda kowa zai iya ambata cikin sauki ba sai balarabe ba haka to an haife shi ranar 13 ga watan oktoban shekarar 1958 a birnin madina na kasar saudi arabia mahaifin ahmad mahaifinsa ahmad kashugi dan asalin kasar turkiya ne amma ya auri balarabiyar saudiya kuma yake matsayin babban likitan sarki abdulaziz al-saud Hmm. dalili kenan da ya sanya shi kashugi ya taso a gidan sarauta har wasu ke ganin yana da haɗi da gidan to jamal kashogi na da 'ya'ya hudu maza biyu mata biyu ciki har da abdullah kashogi da salah kashogi dukkaninsu kuma haifafin ƙasar amurka waɗanda matarsa rilwa altunusi ta haifa masa amma kuma suka rabu da ita tun yaran na ƙanana yayin da yake gab da sake yin aure amma Allah ya karɓi rayuwarsa shine ma kamar dalilin zuwansa shi ofishin jakadancin Saudiya na birnin Santambul. Hmm. To kasho gidai da aka fi sanin shi da aikin jarida tun daga shekarunsa na ƙuruciya kuma mawallafin littafi da ya kai ga rike mukamin shugaban gidan jarida din gurgum. Hmm. Ya faro karatunsa a birnin Madina har zuwa matakin sakandare. kafin tafiya amurka inda ya karatu a can jami'ar indiana state university kenan a shekarar 1982 ya kuma sami digiri a fannin kimiyyar kasuwanci kafin faɗaɗa karatu zuwa ɓangaren jarida. Hmm. To Jamal Ahmad Kashugi ya fara aiki ne a wata maɗab'ar littattafai ta Tihama da ke ƙasar Saudi Arabia kenan a shekarar 1985 bayan kammala karatunsa. Hmm. To a shekarar 2003 jamal kashugi ya rike mukamin editan jaridar alwatan mallakin saudiya amma aka kore shi daga aiki bayan watanni biyu sakamakon bayar da dama ga wani mai sharhi da ya kakkausar suka ga fitaccen malamin addinin islamar nan ibn taimiyya mm. matakin da a wancan lokaci ya janyo wa kashugin bakin jini ga hatta al'ummar kasar dalili kenan da ya tilasta masa ƙaura zuwa london inda ya zama mashawarci na musamman kan harkokin yada labarai ga yarima faisal har zuwa lokacin da shi yarima faisal din ya zama jakadin saudiya a amurka To a shekarar 2007 Saudiyan ta ƙara dawo da Jamal kashugi mukaminsa na editan Alwatan har zuwa 2010 inda anan kuma kashugin ya ajiye aiki a raɗin kansa bisa mm. dalilin cewa yana son kafa gidan jarida na ƙashin kansa kenan. To a shekarar 2015 Jamal kashugi ya kafa gidan talabijin na ƙashin kansa mai suna Al-Arab a ƙasar Bahrain bisa tallafin Yarima Al-Walid bin Talal da kuma goyon bayan Amurka. amma kuma gidan talabijin din bai kai labari ba inda bahrain din ta kulle shi cikin ƙasa da sa'o'i goma sha ɗaya da fara yada shirye shiryen sa mm-hmm. To a shekarar goma sha shida ne Saudiya ta haramta wa Kashogi wallafa duk wani rubutu ko yin tsokaci kan al'amuran da suka shafi siyasa ko sukar shugaban amurka donald trump kasan a wancan lokaci ya yi ƙaurin suna wurin cakcakar eh, shi donald trump haka inda to a shekarar 2017 ne fitaccen ɗan jaridar wanda ya yi ƙaurin suna wajen caccakar yarima mai jiran gado muhammad bin salman ya fice daga saudiya tare da neman mafaka a turkiya la'akari da cewa dama mahaifinsa baturki ne hmm. bisa kafa hujja da cewa saudin din ta haramta mishi amfani da shafukan sada zumunta irin su twitter kashe shi ma dan ne ka san daga baya da aka hana shi fitowa cikin shirye-shiryen talabijin ko rediyo eh. sai ya koma yake amfani da kafofin sada zumunta wurin yada manufofinsa na ganin an tabbatar da demokradiyya a yankin larabawa eh. to yayin da a shekarar kuma mm. shi kashugin ya fara aiki da jaridar intanet ta washington post da ke amurka a matsayin wakili daga can turkiyya ke kenan mm. to jamal ahmad kashogi dai na da magoya baya fiye da miliyan biyu a shafinsa na twitter an ce shine balarabe na farko da ya kaurin suna wajen sukar siyasar kama karya inda ya shahara wajen sharhi kan al'amuran siyasar gabas ta tsakiya a gidajen talabijin na amurka da birtaniya kusan ana gayyata shi duk wani al'amari da ya shafi siyasar larabawa wato kashogi dai yana daga cikin 'yan kasar Saudi Arabia da ke sukar matakin kasar na yaƙi a makociyarta Yemen inda a lokuta da dama yake yin kakkausar suka akan hakan a wallafe wallafansa hmm. Sai dai ana ganin babban abin fadai kori Jamal kashogi daga kasar tasa ta haihuwa bai wuce wallafe-wallafen da ya yi bayan kaman yarimomin nan fiye da ɗari biyu da yarima bin Salman ya yi ba. Hmm. To a shekarar 2018 ɗin nan ne Jamal hmm. kashogi wanda ke matsayin bare da ya san cikin gidan sarautar ta saudiya sosai eh. ya asasa wata jam'iyyar siyasa mai suna democracy for democracy for arab world now hmm. wadda ake ganin kai tsaye na matsayin barazana ga yarima mai jiran gado muhammad bin salman to baya ga ita wannan jam'iyya ta dfaw hmm. da mai rajin tabbatar da demokradiyya ke kenan a yankin na larabawa hmm. ana ganin babban dalilin da ya kara tsananta tsamin alaka tsakanin shi shugi da gidan sarautar shine mara baya ga yarima alwalid bin talal wanda yarima bin salman ya daure kazalika da yin suka kan duk wani yunkurin take haƙƙi da masarautar ta saudiya ke yi musamman a bangarorin da suka shafi demokradiyya a a matsayinsa na wanda ya san cikin gidan sarautar kasan mm. baya da shi eh, yarima muhammad bin salman ya jagoranci kame su waɗannan ko ya yi umarnin kame waɗannan yarimomin eh, shi jamal kashogi shine dan jarida fitacce guda dan asalin kasar saudiya da ya rika caccakar matakin ya rika kawo suka ga matakin sai dai ana ganin fa hakan ya faru ne sanadiyar alakar da ke tsakanin shi jamal kashogi da alwalid bin talal fitaccen attajirin nan na saudiya to game da mutuwarsa kuwa kasan a eh. ranar biyu ga watan oktoban shekarar nan ta 2018 ne jamal kashogin hmm. ya je can ofishin jakadancin saudiya don neman sahale mishi samun takardar aure tare da ita matar da zai aura yar turkiya ah, wannan shine dalilin shi tafiyar kenan neman eh, takardar aure dalilin shigarsa ofishin to wanda bayanai kuma ke cewa shine karo na uku da ya ji ofishin yana neman ita wannan takarda amma ofishin ya gaza samar mishi to a bayanai dai na cewa an yi amfani da adda ne wajen daddatsa shi jamal kashugi yayin da aka zuba wa gangar jikinsa gubar acid ya zagonye don goge hujjoji da farko dai saudiyan kasan ta ki amincewa da kisan fitaccen dan jaridan a ofishin jakadancin nata na birnin santambul amma kuma daga bisani ta ce ya mutu ne sanadiyar fada da yarin caɓe tsakaninsa da wato jami'an ofishin kasan shi eh. yarima mai jiran gado ya ce ai sun dan samu sa'in sane da jami'an ofishin har ta kai ga fada wanda kuma suka dan shaƙe shi sun shaƙe hancinsa sani da eh. niyyar su hana shi yin ihu amma kuma sai ya mutu bisa ba a san ransu ba ba da niyya suka kashe shi ba eh amma kuma daga bisani ta amsa cewa ita saudiyan ta amince da cewa tabbas ba an hallaka kashugin ne inda ta sanar da kame jami'an ta goma sha takwas da suke aiki a ofishin a lokacin ta ce hmm. suna da hannu a kai to kawai yanzu dai sulamaji babu tabbacin waye bayar da umarnin shi wannan kisa eh. ko da dai ana ganin ta yiwu daga gidan sarauta na saudiya ne duba da yadda dan jaridar ya yi kaurin suna wajen cece kamalu da yin yarima mai jiran gado muhammad bin yanzu dai sai binciken kwakwab ya tabbatar kenan to da fatan ba magana alhaji dabuwa kaji magana daga yar masanin kashoji malama ajima daga nan radio france international kurma kurma Shirin tambaya da amsa kuke saurare daga nan gidan Radio France International RFI. A shekaran jiya ne a Amurka an ka gudanar da zaben tsakiyar wa'adi wanda Malam Abubakar Sadiq Belal da Ado Salati goma ga Annabi sun ka buƙaci shirin tambaya da amsa na Radio France International RFI da ta yi musu ƙarin bayani akan wannan zaɓe na tsakiyar wa'adi tare da bayyana musu ko me yasa ake gudanar da wannan zaɓe. Me ake nuhi da shi? Su ne suke shiga zaɓen? haka kuma suka bukaci jin ko akwai wata dama da jam'iyyun adawa ko masu mulki za su amfani da ita a cikin wannan zaɓe? dukkan jerin waɗannan tambayoyi abokin aikin mu Nur Ado Suleiman ya mika su ga shehun malami Farfesa Kamilu Sani Fage na sashen ilimin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero da ke Kano. Ga kuma yadda tattaunawa su ta kasance. Shi dai eh, zaben tsakiyar wa'adi da Amerika take yi yawanci yana zama towa kamar zakaran gwajin dafi ne na ita jam'iyya da take mulki wato wacce take da mafi rinjaye. Yawanci a cikin wa'annan tsawon shekaru biyu ana ba 'yan Amerikawa dama su nuna wa gwamnati wa a iya ƙoƙarinta ko karɓuwarta ga jama'a. ma'ana shine idan ta yi abin kirki za ka ga an zo zaɓe musamman in shugaban wannan jam'iyya ya abin kirki za ka ga an zo zaɓe an zaɓa mushi 'yan majalisu da yawa na 'yan tarayya da kuma eh, da kuma na dattijai hmm. wanda zai ba shi ƙarfin damar gudanar da ayyukan gwamnati tare da rinjaye. To fitowar wannan zaɓe ya nuna cewa har yanzu akwai Amirkawa da basu gamsu da irin riƙon ko mulkin da shugaba Trump ba, inda alamu suka fara nuna cewa ta wakilai jam'iyyar hamayya ta democratic ita ce za ta samu rinjaye mm. to wannan zai jawo shi kanshi shugaban linzami duk mm. wasu abubuwa da yake gaba gadi zai zama sai yana tattaunawa yana bi a hankali domin ba shi da rinjayen da zai iya gudanar da abubuwan da yake so gaba gari. Mm. Yanzu idan dai har ya zama to ya samu wannan cikas a zaben kuma ya kasa yin siyasar yadda zai kokari ya gaya aiwatar da ayyuka ayyukan shi ta jawo ra'ayin sauran 'yan wa'anda ba jam'iyyarsa ba 'yan demokrat zai zama to zaɓe in an zo ba abin da zai iya yi. To wani darasi ya kamata a koya daga sakamakon wannan zaɓe? Gaskiya akwai babban darasi ga mu musamman ma irin mu Najeriya inda siyasa ta zamanto abin ko a mutu ko a rai ne. Ka gani na farko babban darasi za mu ga cewa ga zaɓe ya zo an yi shi alin babu wata rigingimu tsohon shugaban ƙasa ya fita ya kamfen ɗin shi shi ma wannan yawa jam'iyyar shi kamfen shi ma shugaba mai ci ya fita ya kamfen ɗin shi ko kara wuta ba a ɗaga ba bare a ce an kashe wani kenan sannan na biyu wannan zai koya wa shugabanninmu darasin cewa kamata ya yi duk abin da za su yi a tsarin demokaradiyya ra'ayin jama'a shi ne sannan kuma kamata ya mu ma ƙasashe masu kasuwa mu ringa tunanin yadda za mu kawo irin wannan abu da zai zama cikin ɗan lokaci kaɗan ana ba wa gwamnati a gwada karɓuwarta ga jama'a ba sai an tsaya an yi shekaru hudu cir a ce za a yi ba ko kuma wanda suka mai da shi bakwai a ce sai bayan bakwai. Farfesa muna godiya sosai da lokacinka da ka bamu muka tattauna kan wannan maduyi. Karin magana na ɗaya daga cikin abubuwan da ke nuna falsafa ta harshen Hausa, to kuma tabbas wanda ya iya shi ya iya Hausa. A game da abin da ya shafi karin maganar ne, Malam mai nasara nasarawa funtuwa yake son ya ji koshin menene karin maganar, ina asalin karin magana al'adar Bahaushe, sannan kuma ko akwai wani tasiri gare shi a cikin harshen Hausa? To waɗannan tambayoyi naka mai nasara mun mika su ga wakilinmu na birnin Kano Abubakar Dan Gambo wanda kuma ya tattaka domin gana da Dr. Abdullahi Garba Imam na Jami'ar Bayero da ke Kano akan wannan batu ga kuma amsoshin da ya bamu. magana gaskiya wato mai yasha fassarori masu tarin yawa a gurin masana. To amma zan ɗauki muhimmiyar wato ma'ana wadda shehin malami Dan Gambo Allah Ubangiji ya kara masa lafiya. Abin da malam ya ce ya ce karin magana wata dabara ce ta takaita zance mai tsaho cikin 'yan kalmomi kalmomi kaɗan amma mai kunshe da hikima wato ita karin magana shine a ɗaukin magana mai tsaho amma a takaita ta a cikin 'yan kalmomi kaɗan wanda idan da ɗaukan wannan magana za a fasa ko kuma a sharhinta to za ta kunshi abubuwa masu tarin yawa to kaga wannan wato yana nuna maka karin magana abu ne wanda ya shafi hikima ta harshe shi dai shehin da Allah ya kara masa lafiya yake cewa ai babu wanda zaka samu yana yin karin magana ko ya fahimci karin magana sai wanda ya koshi da Hausa tuni kuma a tawa fassarar sai nake cewa karin magana wani lafazi ne mai kunshe da hikima mai ma'ana iri biyu ma'ana ta zahiri da kuma ma'ana ta baɗi to amma ko yaushe in kana so ka ci ribar gane karin magana ma'anarsa ta wato oyayyar ma'anar ita ce a lura sai mai tambayar kuma yake cewa shin ina aka samu ina aka samu wato wai karin magana shin yana da asali ne karin magana yau to abin da ba masana suke cewa karin magana ba zai yiwu ka iya cewa ga lokacin da ya samu ba inda ba za ka ce ga lokacin da harshen Hausa ya samu ba sai dai kai ta hasashen samuwar hasuna to shi ma karin magana ba za ka ce ga lokacin da ya faru ba illa lokacin da aka fara wato misali harshen hausa a lokacin kuma karin magana shi ma ya faru ka iya cewa fa ba hausawa ne kawai suke da karin magana ba sauran harsuna ma da duniya suna da karin magana irin nasu yau shi yasa aka samu wani lokacin sai ake ta dace sai kaga ga wani karin magana daga wani harshen ya zo ya yi kai tsaye daidai da yawa ya labe ana samun irin wannan kamar daga turanci kaga ga wani karin magana ya daidai da hausa ko ka larabci wani karin magana ya daidai da hausa ko wata ma da ta yi nazari wata yar cana haka ta danganta karanta karin maganganun canawa da kuma karin maganganun hausawa ana samun wannan dacen kasancewar abu ne da harshe amma ba zai yiwu a ce ga lokacin da aka fara karin magana ba gaskiya to malam mai tambayar kuma yana cewa wai shin ko karin magana na da tasiri ga harshen hausa ko kuma wace muhimmancin sa kenan ga harshe wa na iya cewa an tasiri eh to ai da ma tasiri yana da tasiri amma mu ce muhimmancin kamar kusan zai fi karin magana da matukar muhimmanci domin abu ne wanda yake sanyawa zance yana wato yin daɗi armashi ya labai idan yana hana gaza wato misali kosawa a cikin zance mutum yana cikin magana yana cikin magana in ya je ho maka wata karin magana sam sai ya dauki hankalinka gaba ɗaya sai ka tafi kuma kana tunanin wani abu daban misali yanzu mutum yana cikin magana cikin magana yana cikin magana sai ka je ya ce i eh, to ai idan da sa'a sai kuturu ya kama tarwada to kaga anan gurin ya barka daga nan kuma ya cilla ka wata duniya tunani kana tunanin a ah, to ina in ya tsuga kuturu ya ya san tsin tarwada ya zai iya kama kaga wato <laughs> sai <laughs> to kaga irin wannan sannan kuma karin magana wato yana takaita wato abu magana mai tsaho ya mai da ita gajeriya kuma ya zama tana kunshe da wato misali ma'ana shiya. sannan kuma wato idan muka dubi karin magana za mu samu abu ne wanda yake ba kowa ne yake yi ba a karin magana zance haka kara zube za ka iya samun kowa yanayi. amma karin magana sai wanda yake kamar yadda profesa ya faɗa Allah ya kara masa lafiya yake cewa sai wanda wato ya ƙoshi da hausa shi za ka samu wato misali yanayin karin magana ashe hikima ce sauraron mu a nan ne kuma shirin tambaya da amsa na ranar yau zai ja birki. Godiya ta musamman ga Farfesa Kamilu Sani Fage da Dr. Abdullahi Garba Imam dukansu a Jami'ar Bayero Kano. Da kuma malamai maza da mata da suka taya ni gabatar da wannan shiri. Da suka hada da Hajiya Azima Bashir Aminu da Nura Ado Suleiman da wakilinmu na Kano Abubakar ɗan Gambo. Sai kuma injiniyanmu wanda ya haɗa wannan shirin Hassan Alasan Sileja. Ni kuma Sule Majere Jeto ke ce muku fi salamu futa lafiya sai wani mako idan kun ji ni.